salama ne masu kallo da kuma tare da Idris Bambarewa na gidan damben jihar Nasarawa da ke nan Marban Yanya kuma ga dukkan alamu wannan rana ta wato za mu ce Laraba ko mu ce Alhamis kai wanda ya daidai da 20 ga watan 6 shekara ta 2024 eh shiri ne wanda za mu tattauna da bambarewa akan batutuwa musamman wasannin ladi da kuma wasu batutuwa Eh, mai kallo idan ka biyo mu shirin nan har ƙarshe za ka ji yadda za a shirya maka wasannin da za a fafata na ladi a wannan gidan dambe Idris Bambarewa ni kuma mai kawo muku wannan shiri sunana Aliyu Muhammad a tashar mu ta YouTube mai suna dambun mazaje da yar auta matatar gaskiya da duniyar dambe da dambin Najeriya da dambe support a nan ne za ku lalabi irin waɗannan shirye-shirye da kuma damba da za ku dinga gani ranar ladi da kuma ranakun da ba sati ba a wannan gidan dambe Idris Bambarewa Idris Bambarewa barkanka da wannan lokaci a ah, barka da Aliyu Muhammad to Idris barewa na san duk kallo da in ya kalli wannan shiri namu a kowane sati zai san menene masabbabin irin wannan zama da muke yi na san an yi sallah kuma an yi dambe da sallah amma sai dai an ce wai akwai wata dara ɗin ba dabo ba ko hmm. to menene kuma za a haɗa mana wannan ladi Uh, jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna muku fatan alheri a uh, sunana Idris Umar wanda aka sani da bambarewa a uh, wannan inkiya ta ce a sarkin yakin kungiyoyin damban Najeriya a kuma sarkin bariki na nasara State gaba daya wani mukami karasa wai sarkin barikin nan ma dai me yake nufi ne a'a sarki ne na duk wani mutumin da ya fito nema eh a nan jihar Nasarawa eh zamu ba shi na jihar Nasarawa ne ko na Maraba ne ni duk jihar Nasarawa to lalle ka sannan kuma kana da mun barewa a duk mutumin da ya fito bariki za mu ba shawara da yadda zai tafiyar da barikin shi hmm. saboda ya zanna lafiya ya zama to cewa ba ruwan shi da sha'awar kayan wani duniya lissafi yawa saboda kasuwanci shine business naka hmm. kuma ita duniyar ma gaba ɗayanta hira muka zo wata rana sai labari komawa zamu yi gaskiya ne magana da zan gaya wa 'yan kallo masoya kallon damben gargajiya na najeriya dambe ne zamu yi na goron sallah wanda a ranar sallah an tashi daga sallar idi ranar lahadi kenan aka tashi da hadiri har ma an fara ruwa a wayansu gurare an yi wasanni iya gwargwado hmm. amma jama'a ba zo yadda ya kamata ba saboda yanayin hidiman naman sallah da sauransu wani kuma da ɗan ayyuka da sauransu da kuma mutane da sun tafi gida saboda munan yankin abuja ne duk wanda ka gani nan wurin nema ya zo ya zo nema ne to hmm. idan lokacin sallah ya zo ana a gida to wannan sati dai mutanen mu sun fara dawowa kuma shi yasa muka shirya gagarumin wasa da za a yi musu a cikin wannan gidan dambe a saboda damban ma suna da yawa ba zan ma iya ambata yawan damban da za a yi hmm. a kuma muna kira ga masoya kallon damban gargajiya kowa ya zo da wuri ya samu wuri ya zanna saboda za a musu wasan da suke so akwai yan damba kudu da arewa da gurmada duk dan dabban da kake son gani in masha Allah za ka gan shi a cikin wannan gida kuma zai maka wasan da ya kamata ai ga dukkan alamu an barewa wannan alamu na nuna shirye kake domin naga shi kansa gidan damban ga alama nan naga za a zagaye shi da rumfuna kamar ne inda na shiga gidan naga ana ta aiki kamar za a zagaye gidan da rumfa kudu arewa da kuma gabas da yamma duka eh wannan alamu yana nuna cewa lalle wannan gidan dambe ya bunƙasa fiye da yadda ake tsammani na san wannan ladi mai kallo zai so ya ji dawa dawa ka hada wasa A wasan da za a yi wannan lahadi wanda zai dauki hankali shine za a maimaita damban bahagon autan mamman da shi da ilele hmm. wannan damban kuka san dambe ne mai cike da kalubale yawa duk da shi ilele yana nuna kamar yana tsoron damben amma yanzu ya zo ya yi nadama ya nuna lalle zai yi damben hmm. to shi kuma bago auta mamma yana jin haushin kisan da ilele ya mishi ya masa yawa mai gidansa ya yi mai ya mishi kuma ya yi wa shi auta mamma mm. to kuma a gaban auta mamman duka za a yi shi da shi ma yana gidan mm. sannan akwai dambe da za a yi tsakanin ɗan yalon tula da shi da autan na aisha sannan akwai dambe tsakanin garkuwar yahaya ta rasa mm. da za su yi da shi da sarari to akwai dambare da yawa wanda in muka ci gaba da kirga su ina ga har lokaci zai kure wasa za mu shirya na sallah mai kyau a cikin wannan gida eh akwai damban da mutane suka fi so Idris Bambara shine damban wato kwatan yar biyar da danyalan tula kasan san ne wanda za mu ce dukkan masu zuwa ne duka dan ne wanda yake zai dau hankalin dan kallo saboda duka ba mai hakuri a ciki mm. wannan ban ga dan yalan tula dai a gidanka shi ma shi ma shi ma wata yana hanya mm. a ta biyar yana hanya bago mai takwasara yana hanya mm. dambe ne za mu haɗa ina tabbatar maka aliyu nan da wannan sati za ga duk wani dan dambe da ka sani a najeriya masha Allah kai ka gan shi a wannan gida haka ne saboda ai duk abin da za ka yi ka yi shi da gaske kamar kana yi kuma ba mu muke yi ba Allah yake yi da kuma addu'o'in masoyanmu yan kallon dambe da wanda suke ra'ayin dambe da kuma addu'an iyaye da sauransu saboda shi harkar duk abin da za ka yi ka nuna kana yi shi ne gaskiyar magana kuma Allah sai taimaka maka kuma muna godiya wa Allah muna godiya kuma Allah ya sa an yi wannan sallah lafiya muna fatan Allah ya ƙara maimaita mana wannan dan bai Idris Ambara da kada wanda ka lissafa duka na san mutane za su su a'a dan ban gasa ne a'a dan ban kasuwa ne a wannan damban ban hmm. sallah ne hmm. saboda kowa zai dambe kuma za a bi kowa a bashi kuɗi hmm. to tunda za mu bi kowa mu raba musu goron sallah kaga maganar mu sa kuɗi bai taso ba amma dole kuma su yi dambe dambe ne mai zafi sosai wanda kowane dan dambe da babba da yaro abinda muka samu a gidan za a biya yanyana musu kasan abinda mutane ba su gane ba mm. duk cikan da gidan dambe zai yi akan dan dambe zai koma kudin dambe na dan dambe ne kudin wasa na wasa ne kudin wasa na wasa ne mm. saboda babu wani kungiyar dambe da za a tashi dambe yau a yi dambe ya samu ko da dubu ɗari biyar ne ko dubu ɗari shida ko dubu ɗari takwas ka mm. tambaye shi gobe yana da wannan kuɗi ya maka karya sai dai ki faɗa maka gaskiya ko ba gaskiya bane ba eh, gaskiya ne sannan ina kira ga kungiyoyinmu na dambe na Najeriya gaba daya kar a yi gadara da dan wasa guda daya da kuma supporter mu hmm. yanzu ga misali Ramadan Kano ya tashi dan litere ne shi a can ya tashi hmm. kuma ya zo nan garin maraba sunan shi ta kara dagawa gaskiya alhassan shagon bagon yan sanda dan litere ne shi ya zo maraba sunan shi ta kara dagawa dan hmm. dambe ya kamata a ce yana zagayawa yana da kyau ka hana dan dambe zagayawa wani wuri takura ne saboda zai ya je wani wuri ya gane cewa nan akwai daɗi ko babu daɗi ni ban taba hana dan dambe ba kuma duk tashin ka idan lokacin ajon ka yazo zan maka ajo saboda ka tafi wani wuri akwai wanda ma suke tambaya na me yasa dan damben da nake ganin shi yake kokari a gidana amma zan mai ajo don ya tafi hmm. to don Allah zai ci gaba da zama ne ba zai je ga iyayen shi ko kuma ga yan uwan shi ba ko kuma ya je wani gari ya taba ya ji misali Idris Ambarewa wannan sannan sannan aliyu ban gama bayani na ba hmm. a dukkan mu kungiyoyin nan kowa da sunan shi akwai dan liti akwai aminu dan auta akwai faruku birnin kebbi akwai ali zuma to kowa da yadda yake sara lamarin shi hmm. kuma babu yadda za ka ka canza mishi akwai su baba kuso akwai da akwai su baba kuso daga makera akwai hmm. aminu goje alaba kowa da tsarin shi kuma tsunayen mu daban-daban ne mm, mm. tsarin kowa ba zai shiga na kowa ba kaga dan litti yana damban mota yana damban kuɗi mm, yana damban sarauta yana damban sarauta mu duk ba ma damban sarauta mu je mu sa miliyan biyu a tara yan dambe su yi ba za mu yi wannan ba amma za mu sa dubu ɗari dubu ɗari biyu dubu ɗari uku za mu yi in ma ta kai mu sa naira dubu ɗari biyar za mu sa saboda mu irin tsarin mu kenan kar mutum ya shiga hurumin abin da wani yake yi ka ce kai za ka yi hmm. idan ka ce za ka yi mai yiwuwa ba za ka iya ba kowa da abin da ya iya kuma gaskiya bane ba sannan idan dan dambe misali yana damban mota a birnin kebbi ko yana damban mota a kasina ko kuma yana damban mota a kano ko kuma kana damban kuɗi hmm. idan aka cire ka daga wannan damben kana da wani benefitin kuma to bai kamata ya kamata ai ka tashi ka canza gari ka je ka taba wani wuri kuma hmm. ko ba ka bane ba eh, misali a zagaya eh. yanzu kaga misali a duniyar damban da horo yayi duk wani dan damba ya duk wani gidan damba tun daga Maiduguri ya kama Kano Kaduna hmm. Abuja daidai nan marabanyanya Lagos ina ganin a wannan iska mai wura ba mu samu dan damba da ya rike amana da horo da shagon mada hmm. horo zai zo ya ce to ni sati biyu zan maka hmm. in na gama wannan sati biyu nawa zaka bani kaza zaka bani yana gama wannan sati biyun zai kara maka kwana daya in yayi ra'ayi in kuma bai ra'ayi ba ranar da ya gama ranar zai tafi sabani da yan damben yanzu shi ne kana tashe amma kana tashe a dambe ka samu wuri daya ka zanna ko ana jinga da kai ko ba a yi kai dai kana zanne ka yi mutuwan kasko me ci gaban ka sannan tashen nan naka menene tashen ka yanzu kaga kamar misali kullum ina magana kan Ramadan ya zo nan garin magana wata ɗaya muka yi da shi hmm. wallahi aliyu babu ranar da bai tuɓe kuma babu ranar da ba zai damu ba a tsawon wata ɗayan a cikin wannan wata ɗayan to yaya za a yi kana kungiyar dambe ka ce baka son shi amma kana ɗan dambe ka zo an yi jinga da kai an baka kuɗi kuma ana sa maka damben gasa amma ba za ka tuɓe ba sai ranar lahadi hmm. shin wannan dambe ne kaga damben gasan kawai kake jira kawai damben gasan kake jira kai baka da wani abu yadda za a yi amfani da kai sai wannan damben gasan kaga ba kyau hmm. an bari bara in dan ja in dan tuna maka da cewa ka ce ba ka san maka wannan magana amma zan dan ka maka wannan magana kamar yadda nace maka a gabatarwa nace naga gidan dan manka kana so ka zagaye shi da rumfa shin me ya ji hankalinka ƴaƴan kallo ne suka baka ra'ayin cewa kai kai irin wannan karrama wannan gida irin ƙayata shi haka saboda tsawon shekaru tun ana tsoho area ban taba jin kai irin tunanin cewa bari ka gyara gida ka zagaye shi da rumfa da sauransu irin haka ba wannan wasa kullun kana cewa kana mashirin ka bar wasan mm to aliyu abin da yanzu an ka dauko abin gadan gadan mutuka raba abin da ya jawo hankali na eh. na gane cewa lallai yan kallo suna da ra'ayin wannan eh. wasa tunda suna da ra'ayin wannan wasan kuma me ya kamata a yi a kyawata shi eh. na daya wannan rumfar tana taimakawa wurin inuwa na biyu akwai ruwa irin ta damina hmm. idan mutum ya riga ya shiga gidan dambe idan ya yafi ne kawai hmm. ruwan bai yi yawa ba hmm. ba zai hana ka kallon wasa ka ba ko ba gaskiya bane ba kaga nan ma an samu wani ƙarin ci gaba sannan dama na dade yana wannan planning din kuma duk inda kake sana'a ka ci gaba da kyawata wannan wurin sana'ar naka shine ci gaba a sana'a ba wai ka bar wurin sana'ar ka ƙara zube ba ba shara ba komai babu ci gaba hmm. a cikin sana'anka wannan ba tsari bane ba duk rana idan gari ya waye menene zaka yi abin da zai kama sana'anka ci gaba ba wai ka damu da abin da wani yake yi ba hmm. ko kuma ka sa wani a gaba ka ce kai wannan shi ka sa a gaba kawai shi kake so ka ga lallai shi ya abin to kai din waye kai Allah da ya ka da numfashin da da kwanakin da zaka yi a duniya da ruwan da zaka sha da abincin da zaka ci ya riga ya kirga su to wani lokaci ne zaka bata ma har kana hasada da wani ko kuma kana mai bakin ciki gaskiya ne ai akwai kungiyoyi da yawa wanda suka shiga damban nan daga baya amma iyayensu ya fi karfin abin da suke yi kamar mu yanzu na kai shekara kusan ashirin da wani abu amma yanzu ina zuwa wani wuri kawai za a ce sun fi kowa iyawa sai in jaye in koma gefe in nuna musu amma na san cewa yan gane na iya ne kowa da basirar shi kai kana da basiranka daban nawa daban hmm. mai yiwuwa abin da zan yi ma ko ya fi naka ko kuma ya kasa kai naka hmm. ko ba gaskiya bane ba so shi yasa in ka gana gana tunda kake gani na ina zuwa wata kaza eh, wata jiha in ba sun ce yi magana ba kamar Lagos da muka tafi kira na haka ya kace ga makar wannan yi magana hmm. saboda su ba su waye ni ba da sauransu na ce na karba na yi magana idan ba a sani a hurumin abu ba na yi kuma ni ko biki ne za a yi in ba gayyace ni ba ban zuwa bambarewa wannan wasa na dambe wasa ne wanda zamu iya kusan al'ada ce ta bahaushe kuma al'ada ce wanda a yanzu in ka duba al'adun da muke ciki na hausawa a nan arewacin najeriya babu al'ada ta karɓu al'umma suke son ta kamar wasan dambe wannan wasan damben ya kai duk matsayin da ake tunanin wasan damban ya kai amma ana ku tunanin ina wannan magana ina yi ne da dukan ku kungiyoyi mm. ana ku tunanin wanne mataki kuke so wasan nan ya kai sama da wannan lokaci a dambe ya kai matakin da za a ci gaba hmm. amma in za ka min magana kungiyoyi hmm. kungiya kungiya in dai ta kungiyoyi ne damba ba zai ci gaba ba to me yasa interest kuma bayan kuma ku ne masu abu dukkan mu kungiyoyin damban nan muna da interest to ka san menene interest din a a idan yau ni na zo da dan wasa wancan ya zo da dan wasa kowa yana son lallai ya zamanto cewa ko da dan wasan shi yayi daidai ko bai yi daidai ba ya zamanto cewa kawai yayi daidai saboda shi ya zo da shi shi dai ya samu biyan bukatar shi kuma wannan ba shi ne ci gaba ba idan ka zo da mutum yayi laifi ka nuna mai yayi laifi idan yayi daidai ka gwada mai yayi daidai a cire interest kuma mutum ya tabbatar cewa dan wasa na kowa ne kuma gaskiya bane ba yanzu yaya za a yi ka zo da dan wasa na zo da dan wasa amma sai ka sani dan wasan da ni na zo da shi mm, bayan kila dan wasan nan shi ma wata ran zai iya tafiya gidanka zai iya zuwa gidanka mm. amma saboda yana dambe a gidana eh, sai ka ranar da yake a gidanka ne naka shikenan ranar da baya gidanka kuma ba naka sai ka sane shi eh, na gane sai ka ce a ah, wannan ya zo ai dan damben maraba ne wacce a dan damben Kano ne eh. a ah, wannan a ah, dan damben Dede ne a wannan dan damben Neja ne mm. a wannan dan damben Lagos ne dan dambe na kowa ne duk wanda ya kafa dambe dan dambe na iya zuwa gidan shi sai dai in Allah bai yi ba zai zo gidanka ko kungiya ta hana ko kar ta hana in Allah ya yi zai zo amma Idris bambarewa wannan interest sau da yawa an muna magana da kai kana kawo interest na kungiyoyi interest na kungiyoyi interest shi wani interest din za a gyara shi ne misali ba zai gyaru ba daga ta in ƙara barkaci daga ta in sauka bambarewa wannan wasa dai wasa ne wanda yake kai kana jihar Nasarawa wani na jihar Katsina wani na jihar Legas, wani na jihar Kano, wani na birnin Kebbi. Babu yadda za a yi ɗan kallon Legas ranar da kake wasa ranar Ladi. Babu yadda za a ɗan kallon Legas in dai ba mai kuɗi ne ya kai mai kuɗi ba ya hawo jirgi ya zo nan kallon dan banka na ranar Ladi. Abu ka gane abin da nake nufi babu yadda za a kana wasa a ranar Ladi. Ana wani gagarumin wasa a Kano ɗan kallon nan ya tashi ya tafi Kano. ya bar kallon ka inda ba wani gagarin mai kuɗi ba ran sauka tun da haka ne kaga babu abin da ya haɗa Kano da Maraba da jihar Nasarawa babu abin da ya haɗa jihar Nasarawa da Lagos babu abin da ya haɗa Katsina da Kano saboda zai wahala a ce wani ɗan kallo ya tashi daga wani waje ya tafi wani waje to menene yake kawo interest bayan babu abin da ya haɗa buri da gada abin da yake kawo wannan eh. jahilci to jahilci da son kai da kuma sanin ya kamata sannan ba a zama a ba juna shawarwari ya kamata a ce duk wata biyu uku a zanna yaya za a yi a ci gaba kamar ku dinga orientation na kanku ke alhamdulillah mm. yaya za a ci gaba dan litti yana Kano ya promote yan dan da suke Kano mm. Ali Zuma yana daidai ya promote yan dan da suke daidai mm. ni ina maraba yi promote yan dan da suke maraba wanda eh, eh, Aminu Dawata yana kasana ya promote yan damban da suke kasana hmm. eh, Aminu Goje yana Legas ya promote yan damban da suna Legas. Hmm. idan akwai mai kyau ya zagaya hmm. duk wanda aka tambaya duk wanda ka buga waya kana neman dan wasa zai mishi hanyar yadda zai yi ya zo inda kake kwana dai zai biyu to ai tun da karuwa ne ya je ya je alhamdulillah to wa'yan sun ba za su yadda ba to me yasa me yake karshen yadda jahilci na'am jahilci ya yi yawa ma mutane kuma da mu kungiyoyin dambe saboda idan ba jahilci ba yaya za a yi yaron da ke karkashin ka idan ka ɗaga shi ya ɗagu dalilin ka ya ɗagu ko ya ki ko ya so dole kuma ya sanka sannan kuma su ma 'yan damben akwai nasu kamar ni ina ganin laifin nan ma Idris an barewa kana ji je maganar bari ka ji eh. akwai 'yan damben da muka ɗaga da yawa hmm. muka musu halacci amma sun muna butulci kuma sun dawo babu komai amma shine abinda Allah yake magana yi amfani da manufa mai kyau idan kana amfani da manufa mai kyau ko da mutum ya zo maka da manufa kaga kenan babbarewa in na fahimce ka shi kansa wannan wasa na dambe rashin ci gabansa da ake ganin har yanzu wasu suna kallon damban bai kai matsayin da ya kamata a ce ya kai ba har zuwa yanzu yanzu ma ba zai ba zai kai ba barin baka wani labari guda daya eh. ni yanzu da aka fara dambe warriors bana ciki hmm. daga baya aka zo aka kira ni aka ce in shiga hmm. na zo na shiga eh. to yanzu abin da yake faruwa wa'ansu daga cikin mu din kungiyoyi suka fito suna munafurcin cewa kudin da za ake biya da duk wani kungiyar dambe da in zai je Kano za a biya mai jirgi hmm. wanda zai je Lagos za a biya mai jirgi wanda zai je ina ne to yanzu an waye gari ma idan kungiya ta je wuri ba za su baka kuɗin ɗaki ba hmm, da kanka za ka yi ba za su baka kuɗin abinci ba kana ganin gaban sun fara gajiya ba ne a'a sun fara gane cewa ganin suke yi ko da mu ko ba mu za a yi hmm. ka gane ko su suna ganin cewa a yanzu ma fa suna iya rike yan damban nan hmm, da kansu da kansu suna iya rike su to amma mu kuma a tafin hannu muke kallon su mun san waye ɗan dambe ko ba ka bane ba mun san waye dan dambe duk wani gata da zaka yi wa dan dambe sai ya je sakiyan kasuwa ya tube maka wando saboda menene bai yiwuwa kamar ni yi promotion na dan dambe na kai shekara 20 da wani abu na yi promotion na bar jahata na bar gidan dambe na na je ba za a kama min daki ba ba za a bani kudin abinci ba ba za a bani kudin mota ba ina ganin ni ba a adalci ba na san fara ba karfin wannan abin an barewa lokaci na hararan mu na san wannan wasa kamar yadda muka faɗa ranar ladi rana ce wanda za mu iya cewa kamar yadda ka faɗa ta goran sallah kuma rana ce wanda za a yi za a yi yaƙi na hannu a wannan gidan dambe ka ce mu akwai damban yalan tula da autan yabbiyar kamar yadda ka ce maka autan yabbiyar na nan gidan danyalan tula na gidan nan amma wata ibe ka ce yana hanya yana hanya masha Allah akwai ba baye ka hada irin na su a watan na Aisha da sauransu da sauransu akwai na san kamar yadda ka sani yan kallo ko na yan kallon gidan dambe da irin nasu salo din dan kallon damben jihar Nasarawa salansa saraban dan kallon damben Kano da salansa saraban dan kallon damben Katsina salansa saraban <clears throat> wannan mutanen da suke kallon dambe a wannan gidan dambe naka mutane ne wanda na san ila sun gamsu da abin da kake musu shi yasa ma ko nawa kace musu ba sa wannan satin ka ƙara ne a yanda ka faɗa ko kuma dai ka sako ƙasa ko kuma ne nan a yanda ha ai mu mun bar shi a dubu ɗaya ɗari biyar ɗin babu maganar karawa duk yawan 'yan damban da suna nan mm. haka za mu karɓa mm. sannan kuma za mu ci gaba da musu wasan da suke so duk wani mai kallon dambe a maraba ya san cewa in ya zo kallon dambe za a mai dambe mm. duk mai kallon dambe ya san in ya zo za a mai damben Allah ya so yadda saboda ba wai ka ci gaba da surutu ta ta ta kai kana hada dambe kana ba a zo a gani a kasa hmm. ko ba gaskiya bane ba mu dambe mun san yadda muke sara shi saboda mun dade muna yi ko ba gaskiya bane ba kuma kowa da hanyar cin abincin shi Allah ne wannan harka ne wanda zamu yi hmm. kuma da mu mu yau Allah ya bamu abin da zamu ba yaran nan kar mu ji kunya hmm. do mu kenan kullum kuma su kallo kamar yadda muka ga muku lokaci na hararan mu kuma na san Eh, duk masu kallon mu a tashoshin mu za su ga irin wasannin da muke kawo musu a wannan gidan dambe ranar ladi da kuma eh, akasin ranar ladi din wato in nace akasin ranar ladi kamar irin dambaye na yamma da kuma sauran wasanni da ake hadawa to haka kamar kullun da yadda muka saba muku wannan ladin ma za mu kama to Aliyu ai ba mu gama magana ba to sannan ina neman gudumawa wurin matsoyana mm. ka san a harkar supporter mu kungiya ne mm. kungiyan dambe mu ma muna da wanda suke son mu hmm. mai yiwa wani na ra'ayi na wani yana ra'ayin dan wani yana hmm. ra'ayin wani sauran kungiya da kuma gaskiya bane ba ana ra'ayin aiki muka sa a gaba yanzu wanda muna son mu gyara gidan damben nan kamar yanda na ga maka kamar yanda na ga gidan an zagaye shi yawa muna neman gudumawa yan kallo hmm. saboda muna bukatan katako muna bukatan kwano muna neman gudumawa yan kallo wanda ya niyya ya taimaka mana da wanda yake Najeriya da wanda yake kasar waje da wanda suke Saudiya da sauransu. Dan abun ne gaskiya idar Umbani wanda su ba da sako ta gefen Aliyu dan jarida ko kuma a ba Ali Usman ko kuma Musbahu Kano eh, eh. duk wanda aka ba sako zai iso hannuna a cikin wayannan mutane uku hmm. muna son mu gyara wannan gidan dambe ya zamanto cewa duk Najeriya babu wani gidan dambe da yake da gyara kamar wannan gidan damben hmm. kuma babu da wanda za su taimaka mana ba sai su hmm. mu da su mu kungiyoyin dambe ne abin da muka samu a gate muna raba ma yan dambe ba ba wani abu bane ba saboda haka muna neman taimakon su muna neman taimako wurin masoya kallon dambe na Najeriya da na duniya da wani dan kallo ya da ya ga aikin da ake dan ya yi min wani ya kira ni a waya yi min voice a voice message eh. ta whatsapp sannan bayan wannan ya kira ni a waya ce da Allah yana baka shawara mm. idan an kammala aikin na duk da cewa da ya ce ya ga aiki ne wanda zai ci miliyoyin kuɗi dan wannan ba kuɗi ne wanda a ce yan kaɗan ba mm. ya ce amma shawarar da zai ba yace ya ce kayi kokari amma abin da yake roƙo da Allah idan aka rufe gidan nan aka gama to a zagaye gidan da hotunan yan dambe yace abin da yace yace na bada shawara kenan to wannan shawara zagaye rumfunan wannan kamar yadda aka yi a jihar Kano a zagaye shi da hotunan wannan shawaran da ya faɗa yayi daidai hmm. kuma kafin ma yin aikin mun yi wannan shawaran da ni da community na in Allah da duk hmm. wani abin da ya kamata a yi hmm. za mu yi sa kuma shawaran da ya bayar mun gode amma da Allah ya dan hada da wani abu to masu kallo eh. kamar yadda muka gaya muku aiki ne wanda ake anan gidan da kuma aiki ne wanda ga san aka kammala shi na san me zuwa gidan damban da kuma wanda ma yake a wajen damban kamar ku masu kallo duk abin da za a yi wasa ya ci gaba na san shi kuke so to ga duk wanda yake so ya ba wai za su dinga ba yan damba kuɗi kadai ba mu ma kungiyoyi muna bukata saboda eh. aiki muke muna <laughs> roƙo an ga kawan kuwa su kuɗi ne ji kai magana banza ce duk wani kungiyar damba daga gani aka yi damba yau gobe baka tambaye shi naira ɗaya ka samu <laughs> duk ne <laughs> masu kallo yan damban ma sun fi mu kuɗi yanzu masu kallo muna tare da ku na san da ku